matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu magana ne akan tasirin demokuraɗiyya. Shin wai mai masana suke cewa a kai? Mutane suna tsayawa takara akwai 'yancin faɗin alwakacin baki fiye da dacin lokacin soja. Suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so. To kaji Hafiz, 'yan ƙasa kuma sun ce dan a yadda na taso ban da wayo ana bada labari irin yadda aka yi mulki a baya to baka da damar da zaka iya fita ma ka yawo a gari gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abincin ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba shirin namu na yau za mu tattauna ne akan tasirin demokuraɗiyya a Najeriya. Shi yasa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tuntubi jama'a da ma masana siyasa domin jin yanayin da Najeriya ke ciki bayan shekaru ashirin akan tsarin mulki na demokradiyya. Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shekaru ashirin da komawa turbar demokradiyya a Najeriya. Kuna ganin ƙuri'unku suna tasiri wurin zaben shugabanni? Ga kuma Amsa. <laughs> Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Khadija Bawur El Nafati inda ta ce VOA Hausa eh sun yi tasiri sosai idan muka yi la'akari da ci gaba da kasar mu ta samu tun komawan tsarin mulkin na demokradiyya. To shi kuma Umar Adamu Katagun ya ce hakika an samu nasarori masu yawa tsawon shekaru ashirin da komawar Najeriya ga tafarkin demokradiyya. Sai dai gaskiya har yanzu akwai sauran rina a kaba. la'akari da yadda aka yi zaben wasu jihohin kasar tamu. To shi kuma Abdulmuɗallib Mande Magari ya ce waye Oh, amsa ne ashe na haɗin gwiwa da Nasiru Shehu Yunusari mm. inda suka ce gaskiya can a baya ba sa tasiri amma yanzu kam sun fara. To wato mutane sun fara mm, ganin yadda ake muhimmancin zuwa jefa kuri'un nan. Yawwa jefa kuri'un sannan kuma da tasirin yadda ake ganin canji. Kuma ina ganin kamar wannan zaben ne wanda masu masu jefa ƙuri'a suka fito da yawa. ko kamar hukumar eh, INEC ta ce. amma kuma alkalman da aka nuna zaben shekarar 2015 kamar an fi yawan jefa kuri'a wannan kuma saboda ko gabatar da jarida din wannan kara an dan sake <laughs> shi sa aka samu rage. Mm. To sai amsar uh, Isiyaku Hamza Gogori Kano ya ce hakika za mu iya cewa suna tasiri ta wajen zabar waɗanda muke so. To Yahaya Umar Yahaya Dugge Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Umar ya ce yau da gobe e tabbas ƙuri'un mu sun yi tasiri a zaɓe na 2015 da tara saboda an ba mu abin da muka zaɓa saboda haka muna fatan hakan zai ɗore a Najeriya to Allah ya sa. To amin sai amsar a ah, Hannatu Maman Sultan Tudun Wada suna amfani sosai amma yanzu sayan kuri'a na neman kawo cikas to kin ga wani batu da eh, yake ta ja hankali sosai musamman a zaben da aka yi na 2019 nan sayan kuri'a ina fatan dai jama'a dai sun san cewa ya ƙuri'an su yancin su <laughs> to sai kuma jibril j boy malam jibril ne ina so in san ɗayan sunan naka mm. inda ya ce yau da gobe a gaskiya babu wani ci gaba da aka samu a cikin shekara ashirin na demokradiyya duba da yadda 'yan Najeriya ke cikin kuncin rayuwa. mutane sukan faɗa haka to amma kin san da yake muna magana ne akan irin ci gaban da aka samu ta fuskar demokradiyya to To amsa ta ƙarshe Hafiz ko za ka karanto mana na ƙarshe. To kenan ga amsar Adamu Aliyu Tela Gurum daga jihar Plateau ya ce gaskiya ni ina yi wa wannan batu kallo da ido biyu. Na farko za mu iya cewa ƙuri'un mu sun yi tasiri a zaɓukanmu na da 2019 amma za mu iya cewa a wasu jihohin mun ga tasirin su amma a wasu jihohin samsam ba su ga wai tasirin waɗannan kur'un ba. To shi kuma ra'ayin shi kenan. Mm. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin tambayoyinmu. wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda domin jin tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Jama'a barka mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe. A yau ina tare da matasa mutum uku da ke nan babban birnin tarayya Abuja da za mu tattauna da su yadda suke ganin demokradiyya a Najeriya shekaru ashirin din nan ba kakkaftawa menene ma'anan demokradiyya a gare su menene amfane su kuma sannan me suke hange gaba. Ina tare da matasa mutum uku. Jafar Wada mai sai da jarida. daga dafi yusuf ahmad shi ma mai sai da jarida da jamilu ahmad mai sai da katin waya su a nan babban birnin tarayya abuja bari fara da kai jafar ahmad ina so na yi bayani akan abin da ake nufi demokuraɗiyya demokuraɗiyya da ita ce kamar tun ya samu dama da zai iya yin wasu harkoki shi ba tare da an takura mai ba ko kuma an dakatar da shi wanda halin yanzu ga demokuraɗiyya ta sa mutum zai iya barin kasar shi ko kuma jihar shi ya je jihar wasu ya nemi arzikinsa ya dawo ainihin jiharsa to wannan shine abin da zamu iya cewa dimokuraɗiyya muna amfanuwa da ita mun samu ci gaba na bangaren demokuraɗiyya za ka ga makarantu ko a ina za ka iya samun makarantu kuma ana koyarwa daidai gwargwado yadda ya kamata. To bari je wajen dan uwan. Yanzu ina son dan yi wani dan bayani akan abin da ake nufi demokuraɗiyya. To kamar dai ba ma sai na yi wani dogon jawabi ba kamar ina broda na ya faɗa dan uwana kenan duk abin da ya faɗa yana daidai da wani zan faɗa. Yau to kai sunana jamilu hana ni na fito daga sokoto state a nigeria to sana'a na ina na a nan abuja ne ina sayar da katin waya to barin ji daga gare ka me za ka ce ka amfana da demokradiyya yanzu dai an shekara ashirin ana yin ta a Najeriya. Gaskiya na amfana demokradiyya sosai don a yadda na taso ban da wayo ana bada labarin irin yadda aka yi mulki a baya. to baka da damar da zaka iya fita ma ka yawo a gari ga gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abincin ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba to gaskiya mun amfana da makuraɗiya sosai ga makarantu ga sunan sun yalwanta ana koyarwa gurgudu to gaskiya na amfana da makuraɗiya yanzu kamar na abuja ba wani abin da ke zuwa takura ma mai bizinan din mu koma gida lafiya to gaskiya mun amfana da makuraɗiya yanzu ka to kafafen labarai ka je kana ta magana akan harkar gwamnati kana suka shugabanni don su gyara ba wani wanda zai zo ya takura ma balantana har ya je gida a same ka kin ga ko a baya ba zai iya wa ka zo har kana magana akan shugabanni ba to yanzu za ka zo ka yi maganganu kamar suka dan dai a gyara din kuma suna ji amma ba wanda zai zo ya tunkare ka da wata magana kin ga duk dai da makuradina ai a baya ne baka isa ka to ka irin wannan maganganun ba su gaskiya mun amfana da makuradiya sosai bari zo wurin ka Jafar kai kai karatu Eh ni gaskiya ina na yi karatu kuma a halin yanzu ma dai ina kan ci gaba da karatu na. A nan Abuja ke? A nan Abuja eh ina yin part-time program a Federal College Zuba wanda a gaskiya dimokuraɗiyya ta ba mu dama da za mu nemi abincinmu kuma mu nemi wani abu da za mu iya ɗaukan nauyin karatunmu da kuma sauran tallafa 'yan uwa da abokan arziki wanda a da na kama ba a bar shi ma ya fita ya nema alisna'i taimaka ma ba wanda yanzu kuwa kowa za ka samu cewar yana da damar da zai fita ya nema kuma ya taimaka wani ma a makarantu gashi nan kowanne ana ba shi damar muddin ka shiga makaranta za a baka damar ka karkare karatunka kuma a baka takardarka ka iya koma jihar ka ko kuma duk inda ma ka samu dama aka iya samun aiki ba tare da an takura ma ba mu wannan dimokuraɗiyya gaskiya yadda muka taso muka gani mun yi marhaba kuma mun ji daɗin kasancewar samar dimokuraɗiyya da ba mu zo a cikin wancan hali na baya ba <laughs> ba mu zo a cikin wancan hali na baya ba eh. yanzu dole ne ainihin godewa akan samar da dimokuraɗiyya hmm. wannan shi ne abin da zan iya wannan karatu da kake yin nan kai kake biya ma kanka gaskiya ne nake biya ma kaina a wannan sana'a ta na jarida a ciki nake samun abin da nake tallafawa wajen biyan kuɗin makaranta wajen duka dai abin da ya kamata duka ni nake yi kuma ni na nemi admission da kaina na je na registration da komai da komai har a kawo yanzu na 300 level wanda insha Allahu na kokarin gama shekara mai zuwa. To Jamilu badan ji daga gare ka kai kuma ka yi karatu kuwa? A gaskiya ba yi makaranta ba amma har gobe ina da burin zan shiga makaranta kuma na ci gaba da inda na tsaya insha Allah. Ka yi firamare? Gaskiya ban yi ba. a to da yanzu a ka ashirin da shida yaushe har ka je makaranta eh sosai ina da wannan burin insha Allah za ka shiga kamar yaƙi da jahilci kenan shiga ba ma yaƙi da jahilci ba ainihin makaranta nake so na shiga na shiga za ka na wani dattijo da ya je aji ɗaya yana shekaru saba'in in Allah ya da ko ina shekara saba'in ne ko sai na shiga makaranta in je ina raye kuma sai na karkare gwargwaron hali to ya eh, wannan sana'ar taka ta sai da kati take wannan sana'ar ta ko da ita nake taimaka ma iyali na hannu taimaka kama iyaye na da sauran ma yan uwa gaba daya kuma alhamdulillah gaskiya da ita nake rike dukkan yan uwa na da suka shafi wayanda cancanci yan tallafa musu alhamdulillah to Gaddafi kai ka yi makaranta? Eh na yi makaranta. Eh, eh, firamare ko sakandare? Eh na gama JJS kare tun daga nan ne kuma Allah bai bani iko na ci gaba na karasa makaranta na ba. To me yasa baka bi sawon Jafar ba? Ni ma dai har yanzu ina da burin in ci gaba da makaranta in Allah da in dai Allah ya hore mun ko yau ko gobe ko jibi duk lokacin da Allah ya kawo lokaci ina son in ci gaba da makaranta na dan ban cire abun raina ba insha Allah ina son in ci gaba. To menene ma'anar demokradiya a gare ka to a yanzu kai? Gaskiya ni ma na ji daɗin demokradiya dan ina iyayenmu suke bamu labarin wahalan da suka sha baya da kakanninmu da sauransu da wani muka taso muka same suke bamu wahala ba za ka samu wani a wancan lokacin mulkin na da ba za ka kafin zuwan dimokuraɗiyya ba za ka samu lokacin da za ka fita ka je ka nema halak naka ba ko ya ka fita ba ma za ka samu damar da za ka yi wani magana wanne za ka faɗi yancin kanka ba gaskiya amma yanzu zuwa dimokuraɗiyya mun ji daɗi mutum yana faɗan abin da ya ga dama akan shugabanni da ma sauran ba shugabanni ba zai faɗi abin da ya yake ransa kuma ba abin da za a fito a masa gaskiya. barin je daga gare ka Jafar. Ya kake ganin kamun luddayen shugabanninmu a wannan ƙasa yanzu wayanda za a ce su ne ya kamata masu ɗaukan nauyin al'umma. Gaskiya shugabanninmu suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin cewa ƙasa ta zauna lafiya kuma kowanne ɗan ƙasa yana na'am kuma yana jin daɗin yadda mulkin ƙasa yake tafiya. shigo wannan gwamnati a zahirancen gaskiya ko da ake faɗin cewar akwai wahala akwai wane ne mun sani cewa in dai kana motsawa kana da ɗan abun yi to sai dai abin da ya kasance son zuciya ya sa kai suka a kan shugabanninmu amma shugabanninmu gabai ɗaya na ɗaya ba a takura ma ba da inda kake ba a takura ma da neman kuɗinka ba ko me kake an ban masu yankan farce masu yawo sun yi yankan farcen su kuma da shi suke tallafa yan uwa da abokan arziki to wanda idan shugabannin nan misali babu adalci a zukatansu za su iya dakatar da duk wannan yawace yawace saboda su ne da ƙasa ƙasa ta su ce to amma ne sun sani cewa akwai talakawansu a baya ba yadda za a yi gwamnati ta ce kowa dan kasa ita za ta dau nauyin ko ta ce dole sai na ciyar da shi a'a amma ta baka dama ka je in ma ne za ka yi ka yi ka dai tsira da mutuncinka to ni shine nake ganin cewa wannan kasa shugaban gaskiya suna kan kokari na kan cewa su ga sun saita kasa kasan mu ta Najeriya ita ma ta zamo wata ƙasa a cikin ƙasashe masu ci gaba da ganin cewar bata kasance kuma baya wajen ci gaba na al'ummarta da kuma tattalin arzikin ƙasar ta ba abin da take kokari ke. Jamilu ka yadda da abin da Jafar ya faɗa game da adalcin shugabanni? Eh gaskiya ba za a ce an taru gaba ɗaya an zama ɗaya ba. Wasansu daga cikinsu suna iya bakin ƙoƙarinsu. Amma wasansu kuma daga su sai iyalinsu kawai suka sani su hayo waje da abin da za mu faɗa su ƙara dantse su haɗa kansu ta wajen a samar da zaman lafiya kamar an duba zuwan wannan gwamnati a gaskiya an samu sauki amma ta wani bangaren kamar aka duba mm, arewa maso gabas so kin ga an samu sauki kamar yanzu a koma wannan sashi na zamfara zuwa sokoto kaduna da sauransu so abubuwan sai ya zo ya tashi su an duba da har waje da da saura su abin da muke addu'a gare su shine su kara daga dantse kamar yanzu gwamnan zamfara da zai sabo gaskiya yana iya kokarin bakin kokarinsa su abin da muke ta mai addu'a shine Allah ya taimake shi dai ya dora akan inda tsaya gaskiya a ci gaba da kokari kamar mu yanzu kamar bangaren mu na Sokoto gaskiya abubuwan suna zo mana sosai su abin da muke ta addu'a dai shine su datsa su haɗa kai su riga dantse da shi shugaban kasa ya tallafa ta wajen harkar sojoji mun muna da bukatar gaskiya abin yana zuwa gare mu sosai wato akwai ci gaba kenan akwai ci gaba sosai gaskiya musamman ma zuwan wannan sabon gwamna na zamfara gaskiya an samu ci gaba sosai gaskiya muna mashi addu'a to um, gaddafi me zaka ce ne ci gaba da zaka ce ya kamata a samu ko kuma an samu a ƙasa a ganin ka ci gaba da aka samu a ƙasa gaskiya an samu ci gaba kala-kala musamman ma ta bangaren tsaro gaskiya an samu ci gaba daban-daban ba ma ta bangaren tsaro kadai ba ta bangaren sauran harkoki ma dai na rayuwa gaba ɗaya an samu tsaro da wani kashe-kashe da sata shanu da waye da waye da an samu tsaro gaskiya a kasar nan saboda sojoji suna tabukawa bakin ya kokarin su gaskiya ana yaki da 'yan ta'adda sosai ana kama su ana kashe su dai ana dai yi musu hukunci wanda ya dace da su ana musu gaba daya an samu ci gaba ta bangaren tsaro sosai gaskiya To kana ganin shugabanni in aka ce a kwatanta shugabanni masu adalci irin shugabannin Najeriya zaka ce suna da adalci? Eh gaskiya kamar ina wannan ya jawabi ba duka ne aka taru aka zama ɗaya ba. Akwai masu adalcin daga cikin su gaskiya wasu kuma ba su da adalci daga su sai dangin su suka sani wasu ma ba ma su san da dangin nasu ba sun ture su gefe ɗaya daga su sai iyalin su kawai suka sani sai iyalin sun ɗauki ƴaƴan su can sun kai wasu ƙasashe daban suna karatu suna jin daɗin su su kuma suna gida tare da family nasu iyalin su suna jin daɗi sun bar talakawa suna cikin wani halin haula'i shine kan magana da ake to jafar ba don zo gare ka in misali aka ce kamar yadda kuke cewa akwai alamun adalci ga shugabanni to wani zai yi mamakin me zai sa wani ma ya bar jihar sai zo wata jiha neman abinci gaskiya ne kamar yadda ya kasance iya adalcin da shugabanni za su yi tunda dai ƙasa ta baka dama tsarin mulki na kasa ya baka dama ka bar ko kuma ka bar sitar naka a jihar ka ka je wani wajen ka nema to komai adalcin shugabanni a kasarka kana da yancin da zaka ga eh ba za ka zauna a kasan nan ba saboda duk wanda ya kasance ɗan Najeriya ne mutumin Kano zai iya firaudin da Lagos gidan shi ne zai iya barin Kano ya je Lagos inda dai dimokuraɗiyya muke to ba rashin adalci shugabanni bane zai sa mutum ya bar sitar nashi ya je wani wani waje neman arzikin shi neman kuɗin shi ina ganin wannan dama ce da aka bayas ka bar ƙasar ka ka je wani wajen ka ga inda ya dace ka yi a can kai da gaje can shi ma wani kasar ka kuma yake son ya je wanda ba wai adalci ne babu a can kasar shi ba kawai dama ce da aka ba kowa ka yawo duk inda yake Eh, da a inda kake a Najeriya kake ko ina gida ne a tare da kai to shi sa nake ganin shugabannin mu kamar a baya da aka fara ce cece can ko raba kasa da shauransu wasu daga cikinsu sun tashi tsaye akan cewa ba a yarda a raba kasa ba sakamakon sun riga sun sani cewa kasa ɗaya ce To yanzu sai tattaunawarta da barista mai nasara kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da mai yin fashin baki Dr. Abubakar Umar Kari malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewa dan Adam ga yadda tattaunawar su ta kasance. Rana da 29 ga watan Mayu na wannan shekara ne mulkin demokradiyya a Najeriya ta cika shekaru ashirin daidai. Masu nazari a al'amuran yau da kullum suna cewa demokradiyya mulki ne na mutane domin mutane kuma daga mutane. A yau ina tare da ƙwararru guda biyu. Akwai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Ƙwararre ne shi a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa waɗanda aka fi sani da constitutional lawyers da masanin kimiyyar siyasa. kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari. Da farko bari in fara da kai Dr. Kari. Me za ka ce shine nasara yanzu ne a shekaru ashirin na demokradiyya a Najeriya nan? ni zan ɗan bambanta daga sauran masu tunanin cewa wa idan an ce nasarar demokuraɗiyya shine roman demokuraɗiyya wato irin ayyukan da gwamnati ko kuma ta kasa yi na biya bukatun al'umma mu a kimiyyanci a siyasa mun yi kinin cewa demokuraɗiyya an gina ta ne akan manya-manyan ginshikai guda hudu na farko akwai yanci akwai bin tsarin doka da kuma zaɓe to duka ɗaya bayan ɗaya an samu manya-manyan nasarori a duka waɗannan fannoni al'am misali ita demokuraɗiyya tana tafiya ne da zaɓi wato a ba wa 'yan ƙasa zaɓin zaɓen makansa abin da suke so musamman ma zaɓen wa kansu irin tsari na gwamnati da suke so da shugabanni da suke so da manufofin gwamnati da suke so to a cikin shekaru ashirin din nan an yi zaɓe ɗaya bayan ɗaya har guda shida kuma an sakarwa 'yan najeriya mara su zaɓi irin mutanen da suke so sa'a sa'an nan a matakai daban-daban na gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi kananan hukumomi an yi zakukuka an samu nasara a wasu lokutan an kayar da gwamnatoci an kayar da gwamnoni an kayar da sanatoci to saboda haka idan aka kwatanta a mizani sai a ga cewa an samu gagarumin nasara ta wannan fanni na zaɓe yawwa idan kuma aka yi maganar 'yancin taka rawa wanda shine ɗaya daga cikin manyan ginshikan demokuraɗiyya a nan ɗin an samu nasara tunda yanzu 'yan najeriya an saka musu mara su taka rawa cikin harkokin siyasa ƙasar najeriya su kafa jam'iyyu muna da jam'iyyu har kusan casa'in eh, fiye ma da haka sa'an nan mutane suna iya tsayawa takara akwai yancin faɗin albarkacin baki fiye da dacin lokacin soja suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so sa'an nan akwai abubuwa da dama da za a ba da misali duka waɗanda suke nuna cewa eh da gaske 'yan najeriya suna da 'yancin su takarawa sa'an nan kuma idan aka yi maganar bin tsarin doka daga tara zuwa yanzu najeriya tana amfani da tsarin mulki tsarin mulkin nan shi ya fayyace ayyuka a matakai daban-daban na gwamnati da kuma jami'an gwamnati da kuma shari'a sa'an nan kuma shi kanci tsarin mulkin an tsara shi ta yadda daga lokaci zuwa lokaci idan akwai dama za a rike masa gyara ana masu kuma hakan yana faruwa to saboda haka idan dai muke amfani muka duba batun a kimiyyance sai muka cewa an samu manyan nasarori ba wai ina nufin cewa ba a samu matsaloli ba ne an samu matsaloli da dama kusan ma za a iya cewa 'yan najeriya sun yi fatan cewa za mu wuce matakin da muke fiye da na yanzu to amma kuma idan an sa a faifai gaskiya akwai nasarori da aka samu to bari zo wajen barista mai nasara kogo ibrahim shin demokradiyyar najeriya tana bin tsari yadda ya dace na farko wato duk tafiya wadda take tun farko an daɗe ana kwan baya aka samu ta miƙe to na farko sai a yi nuna murna akan wannan mikewa idan kin tuna jamhuriya ta farko duka-duka shekara shida ta yi da wata uku aka kama da ita daga nan aka samu shekara sha uku kama aka zo jamhuriya ta biyu jamhuriya ta biyu dinnan kuma duka shekara hudu ne ta yi da wata uku ita ma aka bara da ita jamhuriya ta uku shine aka yi ta a yi gaba a yi baya a yi gaba a yi baya har zaɓuɓɓuka aka yi tun daga ƙasa har zuwa sama na shugaban ƙasa kawai ya rage aka da dakila zaben jamhuriyar bata tabbata ba sai dai a rubuce kawai a ce an yi jamhuriya ta uku to aka zo shi ma aka samu kusan shekara sha biyar sannan aka zo jamhuriya ta hudu to a ta hudun nan muka samu shekara ashirin to kin ga daɗe wadda aka yi na shekara ashirin ɗin nan shi kan shi na ɗaya ci gaba ne da aka samu na biyu kuma sashi na sha hudu sakin sashi na ɗaya shine bayani na tsarin mulkin najeriya cewa demokradiyya ita ce kashin bayan ci gaban al'umma ita ce tsarin gwamnatin da zamu to wannan ya yi daidai da tsarin da manyan kasashen duniya duka suke bi don da yawa suna bin tsari ne na demokradiyya to shigan mu cikin mun yadda muna demokradiyya har mun da goma shekarun nan ya sa muka samu abubuwan ci gaba da dama na ɗaya dai kamin demokradiyyar nan shugabanninmu duk manyan manyan shugabanninmu ba ma a barin su su ziyarci manyan manyan ƙasashen duniya duniya saboda mun zama wata kasa ce da ake kyama saboda haka aka cire wannan hijabi na kyama manyan mu suna zuwa kasashe daban-daban har ya kai ga lokacin shugaba Olusegun Obasanjo har aka ce an yafe mana ma duk bashin da ake bin mu to kin ga wannan ci gaba ne to bayan nan kuma an zo an samu wani ci gaba wanda yake gagarumi idan kika dauka daga cikin shekara ashirin din nan an samu halastattun zababbin shugabanni waɗanda talaka shi ya je kuri'a ya zaɓe su zaɓin talaka ne zaɓin mafi jihar 'yan Najeriya ne an samu shugabanni kusan guda biyar an samu gwamnoni kusan mutum ɗari da hamsin an samu 'yan majalisa a tarihin Najeriya kusan dubbai an samu 'yan majalisa jiha dubbai an samu kwamishinoni dubban mutane an samu ministoci ɗaruruwan mutane to kin ga ko a nan wurin ya kasance talakawa ko kuma masu farar hula su ne waɗanda suke a ragama shugabancin ƙasar nan sannan bayan nan kuma an samu haɗin kai da ƙasashen duniya ta yadda yake duka shugabannin da suka hau an bude musu kohohin kasashen duniya sun tafi sun kai ziyara wurare daban-daban daban-daban an sassanya hannu ta yadda yake kamin a kai fara demokradiyyar nan yadda daraja kuɗin mu ya lalace yanzu an samu saiko kuɗin mu ya samu karin daraja an samu karfi na kayan da ake siye daga najeriya waɗanda muke fidawa domin mu samu kuɗin shiga bayan nan kuma an samu ci gaba sosai sosai ta gine-ginen jami'o'i da aka yi da dama da gine-gine da aka yi na filayen jiragen sama da gine-gine da aka yi na hanyoyin jiragen kasa da gine-gine da aka yi na tashoshin jiragen ruwa da ƙarin ƙarfin wutar lantarki lantarki da aka samu da ƙarin tattalin arziki ta yadda yake abubuwa da yawa da da ba mu iya ma ko fita da su mu kwabtan kasashen yanzu kasashen duniya na jinkirin dan jiran abubuwan da za mu fita daga najeriya domin su siya kin ga arziki ya ƙara inganta an samu yalwata abubuwa kuma komi ko ba komi ba ma yancin dan adam na ka fito ka faɗi ka abin nan domin kamin demokradiyyar nan idan kika tuna a baya da yawa mutane sun tafi gudun hijira saboda duk idan ka fito kafa wani abu wanda zai soki gwamnati kama ka za a yi musamman yan kungiyar fafutukan yancin demokradiyya nan da ake kira na deko lokacin kusan duk yawan su sun fita sun gudu waje to saboda haka demokradiyya ta kawo mana ci gaba sosai sosai ta kawo yawan banzuwa arziki na mutane daban-daban da suke rike da mukamai mukamai daban-daban sannan kuma ta sanya kasashen duniya sun rungume ma a matsayin shaƙiƙin dan uwa maimakon abin kyama da da ake gudunmu. To duk kun yi bayanai na ba kowane al'umma zaɓi da yanci shine ginshikin abin da demokradiyya ya ƙunsa Dokta Abubakar Kari baka ganin yanci da ake da shi a harkar demokradiyya ce ta kawo mu cikin waɗansu halayen kalubale da muke fuskanta a yanzu? Eto, eh <laughs> shi tafarkin demokradiyya daman dole za a samu tuntube ana samu miskiloli musamman ma a mu kasashe masu tasowa wanda demokradiyyar sannan hankali ce za ta kafa wato ita demokradiyyar kanta wata al'ada ce tana bin jiki ne tana bin jini ne sannan hankali take wanzuwa ta shiga cikin tunanin al'umma sa'an nan su rika nuna ta a fili bisa abubuwan da suke yi to saboda haka idan an sami spiloli ba wani abu mamaki har inda ma demokuraɗiyya ta kafa ta kwari akan samu matsaloli daga lokaci zuwa lokaci kuma daman halayyar dan adam ne wani lokaci sai amfani da yancin da yake da shi ya matsa wani ko ci mutunci wani ko kuma ya shiga hurumin wani to amma duk da haka ni ina ganin cewa alkairin da demokradiyya ta kawo game da yanci a zahiri yake kuma ya ninninka rashin alkairinsa To bari dawo ga barista yanzu kaga an an yi shekara hudu na mulkin shugaba Muhammadu Buhari na yanzu ne ya shiga zan ce zamani na mulkinsa na biyu alal misali yanzu in wani abu ya sa muka ce bari mu shiga zuciyar yanzu shugaba buhari kana ganin me za ka ce yake yawo a doron zuciyarsa yanzu a yadda zai iya bi ya shawo kan kalubalen da muke da su kama daga tsaro da tattalin arzikin ƙasa. To Hafiz ina ga tambayan da ya da za mu masu wato sai wani makon kenan. sati in Allah ya yarda. <laughs> To na ga kamar kina da rago wasu sakonni a hannun ki. Eh kaga wani sako na Shehu Adamu mm. Jau inda ya ce amsar wannan tambaya kai tsaye shine eh kuma a'a domin dai mun ga tsarin ƙuri'un talakawa a wasu jihohi inda aka kayar da jam'iyyar jam'iyya mai mulki a yayin da kuma a wasu jihohin an yi amfani da karfin mulki wajen hana kuri'un talakawan yin tasiri ina ga dai magana in <laughs> da yawa ba su gane wannan ba masu sauraro insha Allah sai mun da muku wani sati a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa muke sallama da ku